Allah taimake kai sai mutum ya ringa kwankwasa ma kofa ba za ka buɗe ba sai ka zauna kullum ga da shan shayi shayi shayi ba na taɓa gane maka abu hajjiya billahi lazi wani sabis nake saboda kin san zan koma kai kullum a sabis kullum a sabis kake kullum kai ga ka a sabis mutum ya yi ta kukin na kofa ba za ka buɗe ba Allah ya baki hakuri hajjiya abu hajjiya ai ke ce gata na ke ce ni a cikin gidan nan idan na yi fada da ke gobe waje waje kai kullum ga ka shan shayi kullum shayin nan ba na ma gane ba su kawata fa ta gaya mu akwai wani sinadari a shayin nan. What? <laughs> Ai wannan irin namu ne. Saboda kin san namiji kullum cikin service yake. Billahi ladi da kin samu dan buzo guda daya. Alkuran ya fi irin wannan gari masu. To yadda muke yi da kai yadda muke tare da kai wata ran ba za ka dan ban shayin nan ma da ni na lokaci kaɗan ba. What? Bari ya haɗa miki na musamman. Saboda wannan yana da ƙarfi sosai. wallahi idan ni ma kaina idan na sha wani sai ji wani samun totila kaga yau daji na ba ne yau da ni da sha idan nake so ka bani shi to hajji ɗan tura kofa tura kofar haka maso gefe ai yadda alaji ke ji da ke dole ni ma rinka ji da ke a gidan nan ai ni ma ka san ina ji da kai eh wannan shayi ki bari in anjima mm. zan hada miki dan karami saboda wannan yana da karfi sosai wallahi irin na sarkin aljeri ne ka san ma da yau a gaje na dawo kawai ka bar shi Allah ko kai kai kai to bara mu baki kaɗan ko da sur sur surbi kika ya isa in kika suru ku wallahi za ki samu masa hmm, ba ni ne isa to ka ga yau sai a yi ruwa da ni eh. what kai kai kai kai sai fa ko da ko baraka ka amma a ah, ba shi haka ba shi haka dai gaskiya kai kai kai to zaki je daki ko ko koma kai kai kai rai wallahi annabi da iska ne to wallahi eh? ka ba na an mu kamar Eh, amma an gyara alhaji ya bada kudi an yi gyara. Allah wallahi. Ki duba? Eh. To ko ba ki kai kai kai billahi lazi shayin nan yau zai fara aiki dan kin ga gaba ne na rikice wallahi ko Allah za ka shi ma mun shiga daga cikin aduba wa daki ai kai kai kai kai ya haka ina zuwa rike wannan kofi tab wannan shayi wannan shayi akwai bala'i ciki shi sa matan labjeri zaki ga ba lafiya matan labjeri shayi ne yake daɗi baka bani kullum